Thank you. madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci universal ku baby nice gida gida kuma tare da bazawara mai jibga duka ba ke abin naki ne wala amma rasa me za a sa miki sunan ma dai gashi nan duk wanda aka kira ki ma ke za ki karba a shirin da ya gabata mun ji inda ridididid ko ka fara a police station to wai daga nan me ci gaba da faruwa wai rididid din masu sauraron suna tambaya ta dan ba kai ko da ku da kuke kai Allah ya tuba wallahi kawai ji da muka fara dambe dambe a police station ne in ga miki muka fara dambe kawai eh, eh, sada da ma wasu sun dan kwakwanta wasu kuma sun dan fita waje kin gane kawai sai ga su nan sun shigo kai wannan mutumin yana da rigima da ba dan muna jiran GPO yanzu ba da musallabe su sun tafi amma kuma ba zai mu ba da ita a hannun sa ba wannan ba mu san me zai je kuma ya fara ba mm. eh shi kenan aka ce to ya tashi suka suka fita waje wala ba ka kuma shiga ciki ba sai je zauna a waje a wajen nan ya kwana mm. a bakin kofa to har kisan wajen goma sai dpo ya zo mm. to ana ta zuwa da yan kes kes sai ta akwai ta faga gashi gashi sai dpo ya to mu zo mm. shine sai muka zo gaba daya aka fitar da mm. shi abokin nashi ya yi bayani ni ma haka ne bayani kuma ba da azumi ne ba ban fa yi sahur ba ban yi komai ba kana saki tashi da azumin nan ba wallahi mm. a nan police station mm. ko kwana shi ma nan kwana shi ma nan ya kwana a zaune ban sani ba ko abincin da ya kamin ce ba na so ya ci ban sani ba eh. ai ko a nan ya kwana a zaune ce ba zai tafi ba ne nan sai DPO ya zo ya tambaye ni na gaya mishi abin da ya fara gaba daya mm. sai ce to kai tun da dai ka ce ka sake ta to kuma me yana ka tana kokarin yadda za ta tafi gida to ni na da da matana kin gari ko ai aure ya dawo da tun da dai sakin ma dama eh tun da dai sakin ginga an yi shi kamar ɗaya ne dama ce mm. ce to ni na da da matata ma aka ce duk da aka fa ba za mu baka ita ku tafi ba sai aka ce to ga waya in kira shi yayan nawa ai ko na kira yayan mu shi kuma yace ba zai zo ba sai ya zo da babanmu kanin babanmu kenan suka taho tare aka faɗa musu police station da muke suka zo aka DPO ya gaggaya musu da abin ya faru sai suka ce to shine wan babanmu ma shi mai karanta yace su wannan auren ma kawai dai su rasa ma me za su ci amma Allah da ya rufa asiri kawai sai aka yi solving kes din sai muka wuce ni tare da shi kenan shi mijin nawa tunda yace ya mai da aure shi ma sai yana sai suka tafi harkokinsu sai muka kuma dawo na da gidan hajiya na zo na yi wanka na samu na dan kwanta sai wajen bayan shan ruwa sai gashi ne ya dawo ke dai kuma aka sasanta komai ya wuce mm. daga nan sai ni kuma kin san baran yi da rigima in ce zan tafi gidan kanwar baban mu ba ba zai yadda ba tunda ya ga yanzu ga daki guda na kwana hankali na a kwance can dakin wajen ma eh gidan hajiyan sai na mishi dabara na mishi da wayo haka sai na ce mishi zan je dibo kaya na in dawo mm. da ban zo da kaya ba sai ya ce to shikenan haka ko sai ni koma can ban ku sake zuwa ba mm. in ya gina ni ma ya ce in zo in ce mishi to da ya ga da gaske nake ni kam nace to in ban daina bibiyar shi nan ba kila ba zai yi tariyan ba kin gane sai na tigara in janye mishi mm. sai dai in shi ya zo in ya zo mu yi ta rigima gaskiya ba na yadda mishi kamar da in ya zo ko ina in ya bukata mu kwana in ce mishi eh, eh nan na dena." na ga irin mm. eh na dena gaba ɗaya na janye mishi kawai mu yi ta rigima mu yi ta rigima wani ya zuciya ta fa haka ke dai abin sai ya ishe ni sai na samu kanwar babanmu nace ni fa ni na gaji da wannan abubuwan ta ce ita ma ta harsa ya za ta yi da wannan abu. an zauna an zauna an zauna kuma wallahi an yi ta zama fa to shikenan ce sai na ce ma kan rabu ni fa zan kai kara aizu ba mm. ta ce to shikenan ba matsala ta mu tafi tare sai muka tafi go washe eh, gari hizba mm. ni da ita sai muka tafi wurin hizba eh sai muka tafi wurin hizba da kanwar baban mu ba akan kuje a samu masala eh a samu masala tunda kin ga can ne ana neman masala to sai muka je sai ta karanta musu dai gaba ɗaya sai shi ɗan hizbin ya tambaye ni haka aka yi na ce masa eh. ce to ina da numban sanace ce eh, sai na basu sai suka kira shi ma a gabanmu sai suka gaya masa su hizba ne nan guri kaza kaza amma suna bukatan shi gobe karfe biyu sai ya ce to ba matsala zai zo hako karfe biyu ya zo shine ba sai ya kira ni mutumin ya ce to fa gashi nan ya zo na ce to ga min sai na gaya kan wuraben mu na ce ya ta ce to mu tashi mu tafi muka saka hijabi muka babur muka je yana mm-hmm. zuwa muka same shi a wurin shi kadai ma ya zo eh, shi mutumin ya ce to ni in karanta menene sai na gaya mishi shi hezban na ce gashi gashi abin da yake faruwa sai na ce ni kuma yanzu ni abin ya isa aure shekara ɗaya da wani abu ba tare ba nan nan nan na gaji kuma ba cirewa ba komai sai ce wane hmm, ba na gaya miki ma na ce miki ba cirewa ba ko kuɗin sabulu ma bai bada ba to sai ya ce to kai kuma aka yi karanta masa ya ce to me ne matsalan sai ya fara wani an ya ce to kana ji shi fa aure fa ba shi abin wasa bane ba banda ma a ce ciyarwa akwai wani hakin da ya kamata a ce ka ga saukewa amma kuma a ce an ɗora aure mutum kuma yana zane gidan iyayensa mm. bai yi ba ka dai yi kokari gaskiya a neman ko da ɗaki ɗaya ne ka samu a tariyan sai ya ce to Eh, suka kin san su za su dai masalaha ne suka mana wa'azi dukan mu ma suka bani haƙuri suka ce ya bani haƙuri sai ya bani haƙuri sai muka dawo ma tare da ni da shi duka gidan yayar kanwar baban mu din muka dawo gida da shi duka har ma na ka mishi buta da Sallaye sallan azahar mu ma muka shiga gida to haka sai bayan idan ta sallah sai ni kuma sai na fito mm. da na fito sai na fitar da wannan taburma sai na fitar mana dama akwai dan bishiya a kofan gidan kanwar baban namu ni kuma sai irin ina fushi din nan mm. ba mishi magana ba kawai sai na kunna waka na a waya wani waka miji na ne din da miji na ne mm. na kunna waka da dan shiru ina a sai za mu ga juna waye waye ina ne shiru ba mu kina yi sai shi yana eh, ina waye ni kunna waka na ba shi bai bin magana ba ne ba mutu magana sai da muka kai wani lokaci mm. shi ne nan sai fara mu magana wai ta ke yanzu bara na ce wani haƙuri kake so in yi yafi wannan shi ke na ce to bara dai zai zo sai ya tafi na raka shi ya tafi muka jira muka jira shiru da ya tashi zuwa duk da ya ba da ma dan ba a kan sai zo kenan ba ai ko da ya tashi zuwa in ga yantar sa ba a sai da takaddan sa ya zo a karo na biyu kuma mm. to me ya ja haka ne da sakaddansa na saki sai ya zo ya tura yaro mm. sai aka ce da suna na sai ya tura a kira ni a kira ni to kanwar baban kuma ta san ina da aure mm. sa take wani ne ma ya biyo ni bai san ni matan aure ba ta ce kai ba za ta fita ba waye ne yake kiranta matan aure ne fa ita ce kuwa aka ce a ita ce ya kuma turo sai ta ce kai bara tana so sai ta dau hijabi mm. akan da zafiranta ma ta fito <laughs> za ta je ta samu mutumin kawai sai ta ganshi ta ce ha'a kai kuma wane kai ne da ka saba zuwa ka shiga gida a gaisuwa kuma sai ka ka tsaya a waje mm. ka aika ana kira sai ya ce eh ai shine sai ya durkusa haka ya gaishe ta ya ce mata ta yi aure wallahi mm. ta ce haba ne to sai ta gaya mun wani ne fa ni kuma na zo da murna na ma ca nake ma an samu ne gurin zama kin gane kawai in gaya miki sai na fito da murna na muka gaisa sai na ga yana hawaye ha sai na wai me ya faru ne ni ca nake ma rasuwa aka musu sai na ga yana hawaye eh Bushen ido fa ko sai na kunka sai sai haka sa hannu ju ko sai ya bani takaddan wannan zamani mutuwar aure ta yawa yaya za mu yi kawai bai kalle ba bai sake zuwa ba kawai sai ya fara tafiya ya ki waiga ni kuma ko ina tsaye da takarda haka na yi posta <laughs> ina gaya miki Nari ya kure ni mm. ba na ganin shi sai na dawo mm. sai na shiru sai kuma baban mu ce ya ne sai na shiru na shiru na shiru can sai na faɗa mata na ce kin ga au to shi kenan ba matsala cika nuna mata sai eh ta ce shi nan ba matsala amma dai in yi haƙuri yanzu ka in ga mamanmu da sauri na ce ba ma ta zan gaya eh. ina nan ko na gama yaddansa ban sake shiga sabgansa ba ni ma bai sake shiga sabga na ba tunda dai inda muke da shi ba kaman gari ɗaya ba ne kowa ya kama gaman shi ina dai gidan kanwar mm. baban namu mm. to ni fa labarin da na manta ban baki ba eh. abun fa baya kaman tazara kin gane kaman a ce in na rabu da wannan auren baya dadewa wani kuma yana fitowa yawa kaman zaki ce ma ni sai ce ma kaman mutumin ne mai turo min wani inda ma sun san juna eh ka tsaya ki huta a wannan sai su fito kuma su naci kaman me ke kuma ki bi su to ya zan yi mutum ya fi so naci zai aure kan kace baka aure ba kuma iyayen nan su ta faɗa su ce kai kana so ka zauna ne kai lokacin ka bai kure ba da sauran yaran tanka zaka zauna ne mm. shekaru to shine nan bayan fa ina gama <laughs> yadda fa to dai yanzu aure na dai na uku gaske labarin ya eh, kare mm. rabuwa ya mara rabu gaskiya sai na hudu aure na hudu mm, sai aure <laughs> na hudu ah, to shi aure na hudun ina zo ne na fito titi na je na ka cajin wayata ne ma sai na fito titi zan karba shi kuma gaskiya ba a garin yake ba shi ma dai ya taso daga wani gari ne zai wuce a mota su biyu a ce sun ganni sai suka tsaya ni ko na an soya ta na zo ina wuce a ce suna ta biyu na ga mutane suna biyo ni ni kuma na ga mota sabo ta nake sace da <laughs> ni za a yi eh ni kuma na dinga wai ga lokacin kin waye na ce kai amma ai yanzu ai ban ga waye wannan ba tsoro zan ji eh sai na ce kai ni da wannan mota sai biyo ne suke ta iko in in canza hanya ne ai wasu na kuma canza hanya na ga hanyan kuma da na yi suka yi kuma bayan isha ne ba wallahi bayan isha ne ai sai sauri na riga suka biyo ni sai suka tura sai suka ce dan Allah da na wanda ta shiga nan a mata magana mm. shikenan sai kamar baban mu kuma ta ma fara mun faɗa na ce wallahi ban san su ba ma ni kawai na karɓa na sana ta biyo ni tsoro ma na ji ni dawo ta ce to dai in je sai na ɗau hijabi na sai na je muka gaisa da su sai shi kuma muka gaisa sai su biyu to ban gane waye ne yake so ya mun magana ba sai yake ci ai shi ne yake son mun magana amma yanzu kamar tun da dare yayi in ba su nomba ta sai na ba shi nomba sai ya ce to ba za mu yi magana to bai kira ni ba sai washe gari ya kira ni muka yi magana muka gaisa ya ce to yaushe zai zo sai na ce to ba matsala dai lokacin da ne ka samu time da ni ina gida sai ce to gashi rana kaza zai sai zo da yamma irin karfe hudu mm. sai suka zo su uku abokanansa mm. suka shiga ma har cikin gida yace in musu iso za su shiga gaishe da mama ta na ce to haka dai suka shiga suka gaishe da kanwar babanmu haka dai suka shiga aka yi gaisuwa suka ce sai suka ce to mu mm, na biyo su muka muka tsaya muka kara gaisa da abokanansa sai ya ce to shi gaskiya magana ta Allah shi aure na yake sanyi mm. shi ba wasa ba ne Kashi in dai na san da wani in gaya mishi ko kuma eh, Ban da niyan aure ba zai na ta zirya a hanya ba in ce to ni dai bara sai na yi shawara ya ce to ina mm. shawara sai gaya mashi na ce to yanzu na samu kanwar baban mu nace wannan mutumin bakin jiyo aure na zai yi kuma boyi yanzu yanzu ne yaushe ma na gama wancan jagwal eh nace yaushe eh lamarin naki ko kuma a Allah ne yake tsarawa dai wallahi ni nace musu ai ko ina ina ce fa ba na so sai kiga abin sai kuma yayi a lokacin tun da yin ubangiji ne sai nace mata ni gaskiya yanzu ba zan aure ba sai na huta sai ta fara mun fada wannan mutumin ni na ganshi babban mutumin ne shi kuma gaskiya yana da dan ya dan girme su dukan su dai sauran uku sai ta ce wannan babba ne gaskiya ka rike da auren babban mutum ki gani ko shi dai zai dan rike ki yanzu dai abun nan sai ta ce amma ta gaya maman mu sai ta gaya maman mu ta ce to shikenan ba matsala da ya zo sai ta ce to shikenan ba matsala na yadda sai ya ce to shi yanzu mm. ba zai yi ma fara magana ba irin ya nuna da gasken shi nan ne shi mai gaskiya kin gane ba zai fara magana ba kawai mu tafi inda mahaifiyata take ainihin garinmu kenan sai da idan muka taso muka shirya da ni da kanwar babana din da abokin shi a motar sai muka tafi garinmu gun mama na sai na mata waya da mun sun magana da kanwar baban mu gashi gashi gashi gashi amma sun ce su fa za su zo su ganki gar je su zo gida sai ta ce to ba matsala ai da ma a can din ma a'a ma ta ce sai suka zo mm. suka zo ta ma akwai kawuna shi dama bai yi aure ba gidan shi haka mm. sai maman mu ta gaya mishi shi to ba ma sai bar musu ɗakin kin gane mm. nan aka sauke su da dama riga an girki an komai suka sauka dai suka ci abinci suka yi wanka suka huta ya suka zo gaisuwa mm. gwarin mama na haka suka shiga suka gaishe ta aka yi magana dai mun yi kwana sun yi kwana uku dai sun yi ziyara kawune na ina ina sai suka koma su mm. sai ni suka bar ni da kanwar babanmu akan sai ba mu kuɗin mota ya ce to in mun gama mu sai mu tawo ai su suna da abubuwan yi to mu kuma sai mun yi wajen ma sati biyu da ita to daga nan muka gama shirin duk abin da za a shirya muka to wasu kaya da ma shi aka ba shi tunda motarsa ne sai je zuba irin kamar kayan kicin haka ya je kai gidanta mm. ya zuba tunda akwai yaranta mu kuma muka taho da wasu kaya daga baya mm. muka taho to wannan karin maman ta ce to za ta zo bikin to baki tambaye ni maganan bincike ba ah, to da aka zo kin ga wancan karo ban yi bincike ba mm. a kan wancan to sai kin ga kuma ita kanwar babanmu mace ce har ga Allah mm. to sai shi yayan babanmu wanda ya ɗora mana aure da wancan wanda ba mu tare ba shi ya rasu a lokacin da kuma ɗaya kanin da je ya karɓo ni a police station again shi ma ya rasu gaskiya hmm. a lokacin duka to sai ɗayan wan babanmu shi kaɗai ya rage hmm. to shi ma ba a garin yake ba sai ta ce to kanwar ba ta ce yanzu abin da ake kira ku ki gaya mishi gashi gashi yanzu wannan auren ba na so a kuma yin irin wancan ai da na kira shi na gaya mishi sai ce kuma a'a shi da baya gari ga ita wance ita sai ta ce to ni yaya yanzu ni zan je a ce in yi bincike ne sai ce a'a shi dai gaskiya ba zai samu zuwa ba kawai a je a yi bincike to mun kuma ba mu samu wanda zai mana shi bincike bincike ba sai ta zo ta kuma ta gaya mijinta shi mijinta kuma hmm. ba shi da lokaci malami ne kuma garin ba gari ɗaya ba ne to dai ba a samu gaskiya wanda ya je bincike ba har ga Allah kawai dai shi ya zo da abokaninsa ya ce shi nan su ne shaidunsa su kuma suka gabatar suka ce shi kaza kaza a sai shi a wuri sake ne aikin shi ni ne ma ina ganin goma sha takwas aka ce mm. a matansa ni ne na goma sha takwas wannan zamani mutuwar aure ta yawa ji ba kaniya ke ce ta mata kenan ta goma sha takwas kike digirce mana eh, eh. nan zaki faɗo kuma a can binciken eh ni ba a ba mu sani ba sai da aka yi aure tunda ba wanda ya samu ya bincike ba na ga yanki ba haka ba to ba wanda zai je yi shi ya ce ba zai zo ba eh shi kenan ko shi kuma a sai bai da gaskiya ne fa an ta sama ya ta da bikin nan gadan gadan shi ba a rase ma yake ba a ce bai da gaskiya kar wasu su zo su ce za su kawo dan tsegumi an ji labarin zai aure a wani gari a sai ma eh ya daina yin aure a garin nasu ma an daina bashi aure a sai to sai ya dinga gaggawa ya dinga takura a yi abin nan shafshaf sai aka yi komai kina son sa ni kawai fa na auren nan ne kawai ita kanwar baban mu tana ta ce ai hankali na na kan wancan mijin na ne mama na ma mm. faɗa faɗa faɗa kuma haka ne ne shine dai na fi so da a ce zai samu a ce in koma to ba zai yi ba to shikenan sai na ce kawai bari an yi auren da a haka to sai yan uwana ma suka zo an yi biki kuma gaskiya sosai dindin auren da ma nake yi din ba wanda aka yi aka yi biki kamar wannan din inda mm. an na yi komai da komai na ɗaki na kuma ga gida mai kyau har ga Allah yana da rufin asiri mm. yauwa yana da gida a sai ma yayi aure budurwa ya aure wata takwas da yin aure ni ba ma sani a kafin in je gidan ya aure a sai watansa takwas da yin aure ya zo ya karo da yawwa ya zo ya karo da ni ni ko ban sani amma a lokacin matan sa nawa a wannan shigar da kika babu ita ita ce dai kana duk sakin su yake yi eh in mace ta hu sai a sallame sai ki tafi <laughs> ki tafi sai kuma gina wani dan muka ce gida sai kuma aure haka yake yi ba ya gina gida ya canza ya sake yin aure hmm. to shi kenan ku aka biki aka kuma aka kai amarya yan uwana suka kwana suka zaki ma yini wajen sai yamma sai suka tafi to shi kuma ɗabi'ansa ashe shi baya irin zaman gida shi ya fita tun ina takwas ba dai dawo ba sai kamar karfe ɗaya na dare asuba ma wata rana shi a sai kuma baya ma cin abincin gida kwata-kwata ni ba ma taɓa yin abinci ba ma ni da matan da na je gidan. sai na waje? Abinci ni ba na dafawa matan ne kawai take dafa abinci. To a abincin ba daɗi ne shi yasa shi ba zai zauna ya ci ba. shi da safe fa in koko ne fa kuma mai kuɗi ne fa koko zai ba da aja sai na ɗari biyu da hmm. wani abu ni daidai bayar ba kenan baya baya me suna abu ni ban san shi ba wani abu haka ake yin shi da wai da gero shi ba ni gero yawwa shi shi ne sani ba ni ban ban san shi ba yawwa shi ne da shi da haka ake yin abun to sai ba da aja a siyo fa abun ɗari biyu ɗari biyu fa da wani abun kuma ba ga yaransa ga wancan matan gani abun fa uku uku za a bamu kwaya uku me ya ja haka ne da kuma kokonka a kofi kai ana dubo da ke eh. haka dai kuke ta rayuwar nan ka mm-hmm. mm. wallahi ina ga miki to haka idan aka yi wannan sai da rana kuma da rana za a dafa wannan shinkafa da wake hmm. sai da daddare sai a yi tuwo ko aka miyan kuka ko kubewa shi baya ci kawai sai mu ne za mu ci in kina so ki ci kina so ki bari kuma ba nama ba kifi kan a ci nama ko kifi sai ranar juma'a ba ma da tausayi rayuwar gaba ta yi Eh, zai siyo ko kaza ɗaya ko kuma ya siyo kifi a miya mm. amma babu kuma kin san shi me yake yi mm. baya cin abincin gidan sai siyo kazan shi ko ya siyo abincin shi mai kyau a waje ba da lemu kuma sai ya zo cikin gida kuma fa muna zaune mm. irin kamar mai gida ya zo ya yi sallama ba ko wacce za ta fito ta mishi tani da zuwa ba to kuma wacce ranar girkin ta ne ta fito da fitar da abin zama kin mm, gane na gane to wanda za su eh, zauna yawa ya dan zauna ko ta abin ne ko da duma a shimfiɗa mishi haka to in kika fitar kuka zauna ka ce mishi da zuwa ka gaisa to mm. sai fitar da wannan naman nashi kaza ko balangu ko me da abin da zai siyo mm. ko me zai siyo abin shi kawai da lemu mm. kuma fa kuna hira fa yana ci ki ji ba manna muku eh, kuna hira yana ci ba zai ce muku bismillah ba kuma ni kuma ni baran sa ni batun da ita ma ban ga tana yi ba mai kowa ya zauna sai gama ci ya nada takardar sayya ba ma da tausayi shirya ka abinci masu daɗi daɗi irin su fruit me ya zo na ya ci gaban mu ba zai ba mu ba kuma haka zai kama iya sa ya tafi aiko ba zai dawo gida ba sai asuba karfe uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai fa uku na dare zai dawo wata rana kawai sai dai ki ji mutum a kusa da ke ki ji mutum kawai a kusa da ke an kwanta ha'a ke ki ma ni ma na sha sauri ma cikin bacci irin karazana cikin bacci da bai baka san dawowarsa ba mm. shi lokacin da yake dawa kenan shi mm. nasa shi kuma haka yake kuma ina da safe in ya tashi ki irin keki ki ce bara ki kai mishi ruwan wanka mm. ba zai yi wankan ba. Baya wankan? Bala'i, ba zai yi ba. Sai bawar mu. Kazami ne dai. Ke za ki koya mun wanka ne? Ke za ki sani wanka? Ta bara masifa ni kuma ban sanyi ba. Sai in ce to sai in shirin jin ɗoruwan da na kai in fitar in aje. to sai kama yin shi ba ta sai shine wancan take gaya min ta ce ni fa kin ji kin ji amma ga halin shi gaba ɗaya baran gaya miki yau gaskiya ta ce kai inda ya kalu mai ta gaya min eh ta ce ita ma yanzu regretin take kuma la budurwa ce la'ai ya aura mm, watan ta takwas ta je ni ma regret nake ban sa kalin shi ba ita ma yar wata gari ya je irin shaf shaf haduwa a titi mm, saboda an daina ba shi aure a garin shafshaf ya je auro ta bai daɗe ba ni kuma ya je auro ni. kuma shaf lokaci ya yi dai haka za mu haƙura kar a daina ba mu lokaci mun cinye shi duka. <laughs>